الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ينقوى مسلمين كسدنا نيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na litinin uku ga watan ramadan shekara 438 bayan hijirar ma'aikin allah mu muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne 29 ga watan biyar shekara da goma sha bakwai miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma muna masu roƙo da addu'a ga ubangijinmu madaukakin sarki ya karba mana daidai ɗinsa ya gafarta mana kuskuren cikinsa muna nan a cikin suratul araf mun tsaya a aya hmm? mun yi karatu zuwa aya ta tara yau za mu tashi daga aya ta goma zuwa abin da ya sawaka insha Allah mu je alaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون الله ما دعوك كن سركية ولقد مكناكم في الأرض تبس من زونر دكو a bayan ƙasa waja'alna lakum fiha ma'aish kuma muka sanya muku a cikinta abubuwan bukatuwar rayuwa abubuwan da rayuwarku ba sa iya tabbatuwa sai da su qalilan ma tashkurun sai dai kaɗan ne kuke godewa ubangijinmu maɗaukakin sarki a cikin wannan aya ya juyar da aka lazancensa bayan yin magana akan ranar kiyama wal waznu yawma idhinil haqqu faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun a cikin wannan ayar kuma sai Allah ya komar da dan adam da ake magana akan shi za a tambaya a ranar kiyama shi za a yi wa awon aiki a ranar kiyama sai ake tunatar da shi rayuwarsa gaba ɗayanta tana hannun ubangiji ne haka ya kamata ya nuna wa Allah godiya ta hanyar rayuwar da Allah ya bashi ya biyar da ita ta yadda Allah yake so saboda shi ma ya samu abin da yake so a wurin Allah ba za ka yi abin da kake so kuma ka samu abin da kake so ba sai dai ka yi abin da Allah ke so kai kuma sai ka samu abin da kake so al'aksu ne bilak. amma in ka yi abin da kake so to ba za ka samu abin da kuma kake so ba saboda abubuwa guda biyu ba sa taruwa su sake ba da su sai dai an samu ɗaya da ɗaya an haɗa kafin su ba da biyu don haka ne sai allah maɗaukakin sarki ke cewa bil adama walaƙad makannakun fil ardi ku yi la'akari mana da yanayin rayuwar ku a bayan ƙasa ai mun tabbatar da zaman ku a bayan ƙasa muka ƙarrara asalin zaman ku zai zama ne a kan tudun ƙasa wato wannan kamar allah yana gaya mana ne cewa asalin rayuwar dan adam baya iya yiwa sai akan asalin wannan tudun kasa ta wani wurin yanzu a kimiyance kamar wannan ayar tana nuna mana nazarce-nazarcen waɗansu da ke gani ɗan adam zai iya rayuwa a duniyar mars kamar nazari ne mai kamar wuya saboda ai ɗan adam da yake tinkahon yayi tafiya zuwa duniyar wata ya yi tafiya zuwa waɗansu duniyoyin ai ya gano cewa zama a can yana da matukar wahala kuma akwai bukatar waste of energy and resources da yawa kafin a ce ɗan adam ya iya rayuwa ya daɗe a wasu duniyoyin ba a kan ƙasa ba shi sa Allah ya ce asalin wurin zaman ku na arha wanda baya da bukatar takulufa ta kowace iri shine akan ƙasa. ta yanda Allah ya ajiye ku akan ƙasa waje waja'alaha kararan kuma ya sanya ƙasa ta zama matabbata kuma wasakkara halakun wa ja'ala harawa ya an da bikum Allah ya sanya wa kasa duwatsu ya kakkafa saboda kada yanda aka ajiye kasa ta rinka tangal tangal da ku duk mutumin da ya hau sama in ya kalli kasa sai ya je yana jinjiri duk mutumin da ya tafi inda ba kan kasa ba sai ya je yana so ya dawo duk yadda wato nitsuwarka take da kuma yadda wayonka yake idan ka bar ƙasa sai ka ji wayonka ya ƙare sai lokacin da ka dawo asalin kan ƙasa shi yasa dan adam in yayi tafiya ya hau sama yana kallo ƙasa sai na ina ma ina ma ina ma a koma inda aka fito yaushe za a koma kan ƙasa duk lokacin da dan adam ya ji shi a sama baya jin daɗi kamar yadda yake ji in yana ƙasa shine walaqad makkannakum fil ardi mun tabbatar da asalin wurin zaman ku ya zama ƙasa ne ja'alna lakum fiha ma'aish kuma wannan ƙasa din da Allah madaukakin sarki ya sanya muku sai ya sanya asalin arzikin ku a ƙasar take ba sai kun fita ba kun je nemowa yanzu ai bincike na zamani ya nuna rayuwa za ta iya gudana a kamar duniyar mars amma ana da bukatar a ɗebi ruwa a ɗabi sauran abubuwa na cimaka da babu su a can sai a ɗauka sai a kai can a ajiye sai a ɗabi ɗan adam a kai to Allah ya ce me ya kai wannan wahalar ƙasar ta cika ne walaƙad kun fil ardi mun tabbatar muku da ƙasa a matsayin wurin zama waja'alna lakum fiha ma'aish kuma duk abin da kuke bukata domin rayuwarku ta tabbata akwai akan ƙasa al jam'i ne na al ma'anarsa shine wa ja'alna lakum fiha ma ta'ishuna bihi wa ma taqumu bihi ma'ishatukum min mata'im wa masharib wa makasib mimma la tastakiru alhayatu illa bihi duk abinda rayuwa ba za ta tabbata ba sai da shi Allah ya kawo akan kasa kar mu manta tun kafin Allah ya halicci dan adam ya bashi aron kasa ya zo ya zauna a kai sai da Allah ya halicci kasar ta zama tana nan tukun. sannan lokacin da Allah ya halicci kasar kul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin a wuni biyu Allah ya gama halittar ƙasa gabaɗaya. wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lisa'ilin in ka kara kwana biyu akan kwana biyun halittar ƙasa kwana biyu na gaban sai Allah ya sanya wa ƙasa dukkan abin da ƙasa take bukata dukkan abin da ƙasa in ɗan adam ya hau kanta rayuwarsa ba za ta tabbata ba sai da shi Allah ya tanadar rawasiya min fauqiha duwatsun da ake bukata saboda su rike ƙasa wa baraka fiha ya sanya albarkatun ƙasa suka zauna a cikin ƙasar dukan abin da ake bukata na mineral da za a zama a cikin kasa na arzikin da kasa kaza da kasa kaza ke da shi tun kafin dan adam ɗin ya zo ya taka ƙasar akwai shi shine wa baraka fiha wa qaddara fiha akawataha sana Allah ya kaddara cimakar da take bayan kasa. yawan abin da za a iya nomawa a wannan kasar yawan fertility da ke wurin wannan kasar abinda zai dace da wannan kasar ba zai dace da waccan kasar ba abinda wannan kasar za ta bayar na yawan adadin abinci wanda ya bambanta da inda wata kasar ce haka Allah ya gama kaddara wannan fi arba'ati ayyam a cikin kwana hudu kwana biyu wannan da kwana biyu na baya na kasar da dukkan wannan a cikin kwana hudu kenan sawa'an lisa'ilin in akwai mai tambaya to ga amsa to wannan shine ma'anan da Allah madaukin sarki ke ce walakad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aish duk wayon dan adam da arzikin sa a bayan kasa yake shi yasa Allah ya ce falyanzuril insanu ila ta'am dan adam mai tinkaho mai ji da kansa mai nuna ya isa yayi duba mana yaga ta ina abincin sa yazo ne abincin sa daga kasa yake fa anna sababnal ma'a sabba ruwa ne daga sama muka zubar waye zubar da ruwan Allah sun mashakaknal arda shakka sai muka tsaga ƙasa tsatsagawa fa'an batna fi ha habba sai ga tsiro ya fito wannan abin da ya tsiron ba shi za ka ci ba tuku sai ka jira sai ya girma ya yi yabanya ya yi waye ya yi waye kafin ku zo ku girbe kafin ku tara a kai gida wannan dai duk daga arzikin Allah ne wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hada'ika wulba wa fakihatan wa abba sai Allah ya ce mata lakum wannan abin jin dadin more rayuwar ku ne wali an'amikum da ku da dabbobin ku duk ci arzikin Allah wa shine waja'alna lakum fiha ma'aish duk abin da kuke so na jin dadi da more rayuwa da yadda rayuwar ku za ta tabbata duk Allah ne ya samar da shi sana Allah madaukakin sarki ya ce awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruz fanukhriju bihi zar'an taqulu minhu an'amuhum wa anfusuhum mutane ba za su duba bane yanda Allah ke kawo ruwa in ya zuba a bayan kasa, sai gashi Allah ya fitar da tsiro wanda wannan tsiron shine abincinku da ku da dabbobinku afala yubsirun mutane ba sa gani ne lalle mutane suna gani shi yasa Allah ce sun gani amma qalilan ba tashkurun kadan ne kuke godewa kun gani kun san Allah ne yayi kun gani kun san ba ku kuka yi ba kuma Allah ya sanya muku ƙasa ta zama duk moriyar ku za ku ci akan ƙasa dan adam da aka haife shi dan Allah da yanzu ɗan adam a ɓangaren ilimi na kimiyya da fasaha dan adam ya kai makura ta yadda ɗan adam komi yake bukata yana samunsa cikin sauki in zai yi tafiya ba sai ya sha wahala irin wanda annabawan Allah ma suka sha irin ta ba cikin sauki ko ya tashi a sama ko ya tafiya akan abun hawa na ƙasa ko kuma ma ya bi ta karkashin kasa ko ya bi ta kan ruwa wa hamalnahum fil barri wal bahr sanan Allah ya sauwake wa dan adam wato wurin zaman sa wanda ya fi sauki sama da irin wuraren zama na annabawa a baya ta yadda dan adam yana zaune akan abu amma zai iya jinsa ya tafi sama zai danna wani abu ya dauka shi ya kai shi sama ya dawo da shi kasa da ba za a iya wannan ba sannan Allah ya sauwaka wa mutum abubuwa da yawa hanyar sadarwa dinnan da kuma wato hanyoyi waɗanda da sai an yi wata da watanni ko shekara da shekaru kafin a isar da sako na kalma ɗaya isa zuwa wani mutum da yake ƙuryar duniya wannan yana wata kuryar amma yanzu cikin daƙiƙa guda cikin kiftawa da bismillah zaka buga ɗan adam ya ɗauka ya ji sakonka har ma yana ganin hotonka wannan kyauta da Allah ya wa ɗan adam ya kai yanda ɗan adam ya kamata a ce ya gode sama da yanda yan baya suka gode amma ɗan adam kalilan ma tashkurun yan yanzu sun fi rashin godiya ga Allah da butulci sama da yan da waɗanda ba su samu wannan ni'imar ba bayan kuma waja'alna lakum fiha ma'aish duk abin da kuke bukata na dada na rayuwarku da saukaka muku ma'isha Allah ya kawo wannan zamani da muke ciki jama'a wallahi shine zamanin da ya fi bukatar mu samu izina da za ta sa sallama mu mika wuya ga Allah mu bauta masa shi kadai saboda mu samu sakamakonsa in ko ba haka ba to lallai za mu ɗanɗana kudar mu yanzu ka dubi yadda rayuwa ce yi sauki ga dan adam in ka kwatanta da da dukkan wannan kuma a cikin wannan kasar ne fa baka bukatar a ɗebo komi daga waje yau ɗan adam ya zama dukkan abin da Allah ya ajiye a ban kasa wanda a zamanin da ba a taba tsammani zai yi amfani ba gashi yanzu yana amfani wa ɗan adam waɗansu ayoyin ma na alkur'ani waɗanda da ba a gane fasara su ba sai yanzu ake ganewa wa ya kuluku ma la ta'lamun abubuwa da yawa da da ba a sani ba yanzu gashi ana ta sani na daga halittun Allah ko wanda Allah ya kai tsaye ko wanda Allah zai yi su ta fuskar dan adam bayan dan adam ya kera su amma asali babu wanda yake yin halitta sai Allah ba wanda ya samar da su sai Allah in an koma zuwa ga asali mu lura da yadda dan adam yanzu ya yawo a bayan kasa da kuma cikin sararin samaniya da Allah ce wa hamalnahum fil barri wal bahr a da iya da zaka iya tunawa shine jiragen ruwa sai kuma ka tuna da dabbobin da ake hawa wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun sai wa 'alayha wa 'alal fulki tuhmalun a hau shikenan amma a yanzu sai gashi dan adam yana da abubuwa na sauki da zasu kai shi daga nan zuwa can har dan adam ya bar inda mutane suke ya tafi can wani wurin inda waɗansu halittun Allah na abubuwan mamaki da za su sa yi imani suke yaje gani amma ya dawo bai yi imani ba abun mamaki kenan ga ɗan adam a wannan zamanin Allah ya ce wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alaiha nawa ne ayoyin Allah wanda suke bi a cikin sama suke gani a cikin kasa suke gani wa hum an hamu aridun amma sun kauda kai bai sa sun dauki izina da zasu ce Allah ne yayi su ba su gode wa Allah ko su bauta wa Allah sai su dauka kokarin dan adam ya kai yanda dan adam ya gano kaza ya gano kaza to ya gano kaza amma ai bai samar da kaza ba ya kamata gano kaza da Allah ya samar tun da ya kara masa imanin da zai sallama ga Allah Allah jama'a an fahimta to shine Allah yace waja'alna lakum fiha ma'aisha muka sanya muku dukkan abubuwan more rayuwa yanzu ka dubi da infrastructure yayi sauki ga dan adam ka je kasashen da suka ci gaba ka je ka ga yadda komai ya zama cikin sauki ka ga tituna kamar ka kwanta wasu bulan la'allakum tahtadun duk waɗannan abubuwa da Allah ya sauƙar wa ɗan adam ɗan adam yanzu ya zama bayan abin da zai ɗiba a ƙasa ya gina ya ɗebi ya tona a ƙasa ya yi abincinsa ya ɗebi ƙasa ya gina hanya ya ɗebi ƙasa ya waye yanzu ya ɗora kan tudun ƙasan ya koma kan duwatsu ya wuce kan duwatsun har cikin sararin abin da ke cikin sararin samaniya hasken rana ɗan adam zai zai caske hasken rana ya amfana da shi ya yi amfani da shi wajen samun haske da dare lokacin da ranar ba ta nan da ba a taba sanin wannan zai iya yiwuwa ba ga ɗan adam yanzu ga ɗan adam cikin sauki yana samun wannan da karfi na energy da ake samu a cikin iska ta hanyar waves na hanyar communication da muke watsa abubuwa na sadarwa da yadda ake watsa abubuwa na kafofin sadarwa duka wanda suke bi ta cikin sararin samaniya da sakonnin da suke wucewa duk wannan da Allah yi lakum fi hama aish don ku samu daɗin rayuwa ne Allah ya muku wannan afala tashkurun yanzu ba za mu gode wa Allah ba a da lokacin da babu waɗannan in mutu yana fassara waɗannan ayoyin sai dai ya yi misali wa ɗan adam da dabbobi wanda ya san Allah ne ya yi su kiri da buzu amma yanzu ga abubuwa waɗanda ɗan adam yake iya sarrafa su waɗanda da babu su ya kai ga ɗan adam ya kamata a ce ya ritina ga Allah sama da yadda mutumin da zai yi amma ɗan adam ɗin yanzu sai ya fi kafirci sama da na da Allah ya datar da mu akan tafarki madaidaici Allah ya ce qalilan ma tashkurun kaɗan ne kuke godewa godiyar ɗan adam ga ubangiji kaɗan ne Godiyar ta ɗan adam ga ubangiji ba ita ce ku ce allah mun gode maka ba ana godewa allah ne ta fuska guda biyu ta fuskar a faɗa da baka ta fuskar kuma a aikata da gangan jiki bayan a cikin zuciya ana ikirari da cewa allah ne ya yi abu ka yi ikirari ka yarda da cewa allah shi ya samar da kowane abu min alma'aish na abubuwan jin daɗin more rayuwa na dan adam sannan ka furta da bakinka cewa Allah ne ya samar da wannan kuma rabbana ma khalaqta hadha batila ba a banza ka samar da wannan ga dan adam ba ba a banza ka haɓaka kokulwar dan adam da ta zama tana samun hutu saboda ayyukan yanzu na bincike yayi yawan da kokulwa ba za ta iya yin sa ba sai Allah ya samar wa dan adam kokulwar da za ta samar da kokulwa yar uwarta ita ce kokulwar dan adam ta kwamfuta wanda ake tara abubuwa wanda kokulwa in an barta ta dan adam ba za ta iya tara su ba tare da gajiyawa ba cikin sauki dukkan abin da dan adam yake bukata an tara a cikin wannan duk wannan subulul ma'aishi hanya ce ta saukin rayuwar dan adam wanda dan adam zai gode wa Allah wannan ayar tana nuna mana amma dan adam sai ya rinka gani kamar karfinsa ne da iyawarsa ta sa ya wuce mutanen da rayuwar yan da ta zama outdated yan yin addini yanzu kuma ya zama yan yin zaman kanka ba sai ka yi addini ba saboda ka ci gaba a kwakwalwa wannan kuma wofintar kwakwalwa ce wannan kuma wauta ce idan har dan adam inda Allah yi wa wannan bai sa ya gane cewa Allah ya masa wannan ni'ima ce da za ta sa ya gode wa Allah ba to dan adam ya ɓata sama da ɓatar wato waɗanda suka gabata a da waɗanda su ba su ga abubuwa na ayoyi irin wannan ba su ayoyin Allah ba sa iya ganin su sai in abun tsoro ya zo ya zo tuku wa in yarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir sai abun tsoro ko abun mu'jiza ta annabawa ta zo kafin su gani mu kuma yanzu abubuwa da yawa na abubuwan mamaki wanda ba sai mun jira a ce ta hanyar mu'jiza a turo su ba Allah ya bayyana mana su mun gani jama'a mun fahimta duk wani yana cikin ma'anar ma'aish Allah ya ce kaɗan ne daga cikin mutane waɗanda suke godewa godiya ta uku ita ce godiya ta gaba kamar yadda Allah ce i'malu ala dawud shukran ku yi aiki ya ku iyalan dawuda a madadin a matsayin godiya don haka aikin ka na bauta ga Allah da sallama wa Allah da mika wuya ga dokokin Allah da yin biyayya ga Allah da sakonnin Allah ta harshen manzanninsa wannan shine alamar godiyar ka ga ubangiji ne Allah ya ce a gaba ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس نعم فسجدوا نعم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج فاخرج إنك من الصاغرين Ubangiji maɗaukakin sarki yace ce walakar kalaknaku tabbas mu muka halicce ku ko kuma lalle haƙiƙa mun halicce ku sun masauwarnakum sa'an nan sai muka suranta ku sun makulna lil mala'ikatis juduli adam sa'an nan sai muka ce wa mala'iku ku yi sujada ga adamu fasajadu sai dukkan mala'iku suka yi sujada ga adamu illa iblis sai iblis shi kan bai yi ba lam Kun min sajidin bai zama daga cikin masu yin sujada ba kala sai Allah ya ce da shi ma mana ka Allah tasjuda id amartuka me ya hana ka da ba za ka yi sujada ba yayin da na umarce ka kala sai iblis ya ba da amsa da cewa ana khairun minhu ni na fi shi alheri ne khalaqtani min nar ni ai ka halicce ni ne da wuta wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halicce shi ne daga tabo kala sai Allah ya ce fahbitu minha tunda haka ne ka sauka daga cikinta fama yakunu laka an tatakabbara fiha bai dace ba gare ka kayi girman kai a cikinta fakhruj don haka fita innaka minas saghirin lallai kai kan kana cikin kaskantattu ubangiji madaukakin sarki ya koma mana labari tun daga tushe mun faɗa a wajen muƙaddimar wannan sura cewa wannan sura ta kunshi tarihin bil adama tun daga tushensa har zuwa wato iya inda labari ya tsaya a gare mu dan adam farkon halittarsa ya fara ne daga wani mutum guda daya farkon halittar dan adam bai fara daga cikin ruwa ba kamar yadda waɗansu masu ilimin kimiyya ke cewa farkon dan adam bai fara ba daga wata halitta ta daban ta jinsin birrai ko makamancinsa ba haka bane asalin farkon halittar dan adam ya fara ne daga wani mutum guda ɗaya wanda Allah ya fara halittarsa da hannayensa guda biyu jama'a na fahimta Allah ne maɗaukakin sarki da kansa ya halicce shi sai ya halicce shi da taɓo na ƙasa da ya gina shi ya sa masa suna Adamu wannan Adamu shine farkon halittar jinsin bil'adama irin namu daga shi ne Allah ya yi masa matarsa suka haifi ɗaɗaya suka ƙara na biyu suka ƙara na uku suka ƙara na iya abinda suka haifa ‘ya'yansu su ma suka haifa jikokin su ma suka haifa aka rinka yin ‘ya'ya da jikoki aka yi ta tafiya daga wancan mutum ɗaya shine aka yi mu gaba ɗaya yanzu a duniya jama'a an fahimta to shine nan Allah yake ce mana wala qad khalaqnakum ai asalin halittar ku mun fara ne sun masawwarnakum sai muka suranta ku khalaqnakum mana ansha'na khalqakum awwala marra mun fara kagar halittar ku tun daga farko sun masawwarnakum sannan sai muka suranta ku bi muka gina ku bi ma'ana sun masawai naku kamar yadda Allah ce fa'iza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi sai muka daidaita ku kuka zama irin yanda yanzu kake ganin dan adam dinnan yadda yanda kake ganinka da hanci da baki da jini a ciki da ƙashi. da fata a waje haka ne aka fara halittar jinsin bil adama na farko sai dai bambancin da ke tsakanin ku wajen tsayi da kauri amma yadda surar take iri ɗaya ne tun masauwar naku an gane ko Allah ya ce sun makulna lil mala'ikati sujudu adam da muka gama suran taku sai muka ce wa mala'iku ku yi sujada ga adamu fasajadu sai suka bi umarni sai suka yi sujada illa iblisa sai iblis shi kan yayi alif yace shi ba zai yi ba lam yakun min sajidin shi kan bai zama daga cikin waɗanda suka yi sujada ba to malamai sun tattauna malaman tafsiri cewa Allah ya ce mun halicce ku sai muka suranta ku sai muka ce Adamu sai suka ce wannan kamar akwai bambanci tsakanin halitta da surantawa da kuma cewa Adamu kamar ba ana magana akan mutum ɗaya ba ne tunda Allah ya ce mun halicce ku mun suranta ku kuma muka cewa adamu bai ce sai muka ce muku ba kenan halitta da surantawa daban cewa a cewa adamu kuma ai a cewa mala'iku su jada wa adamu shi kuma daban wannan ne yasa waɗansu malamai suke cewa kamar yadda ibnu jarir ya ruwaito daga abdullahi dan abbas yace fassararsa fassararsa. walaƙad halaknakum fi aslabi aba'ikum wa fi arhami ummahatikum thumma qulna li adama ko kuma sun qulna lil mala'ikati isjudu li adama an gane magana kenan ayar ba tana magana gaba akan annabi adam bane tana magana akan mu ne Allah ya halicce mu ya fara ajiye sinadarin farko na halittar mu ne a tsatson ubanninmu tun daga maniyi kenan sun masauwar ku sai muka suranta halittarku bayan kun fito daga tsatson ubanninku kun shiga cikin mahaifar uwayenku sai muka suranta halittarku daga maniyi zuwa gudan jini zuwa tsoka zuwa a sa kashi sun ma'ansha na hukalkan akhar sai ya zama wata halitta ta daban ita ce bil adama sai aka haife ku wannan shine manan sun masauwar naku sai aka koma da magana kuma akan tarihin annabi adam sai aka ce sun makulla lil mala'ikaci sujudu adam jama'an fahimci wannan tafsirin tafsiri na biyu shine na malaman da suka ce a'a komi akan annabi adam ibnu jarir ya ce wannan shi ya zaba halatta naku. awwala marra halittar ku tun ta farko da muka yi annabi adam ne mun fara halittar sa da me da yunku ne sun masawar naku ana ce ku ana nufin babanku saboda abin da aka yi babanku kamar shi aka muku tun da farkon halittar ku kenan an fahimci wannan ko sai muka suranta ku sai daga ƙasa sai kuka zama wani abu daban shine irin jinsin bil'adama mai gangan ciki amma ba za a taba a ga ƙasar ba shine ma nan sun na naku muna gama wannan sun makulna lil mala'ikati sujudu li adam sai muka ce mala'iku su sujada wa adam wannan tafsirin kaman ya dan fi kusa da siyakin ayan a zahiri wallahu a'lamu bis sun makulna lil mala'ikati sujudu li adam Allah sai ya ce wa mala'iku su yi sujada wa adam Allah ya umarci mala'iku wa in qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min kafirin Allah ya ce mala'iku su sujada wa Adamu don nuna girmamawa ga Allah akan irin wannan aiki da yayi na gwaninta an fahimta ba wai saboda shi annabi adam ya cancanci a masa sujada ba wannan sujadar tunda Allah ne ya ce a yi amma ya ce a yi wa adamu wannan sujadar ƙarfinta za ta koma zuwa ga shi ubangijin da ya ce a yi ne a yi tunda Allah ne ya ce a yi jama'a an fahimta kamar yadda Allah ya ce ne man tsayin rasula a ata Allah Allah ce a yi biyayya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai biyayya wa manzan Allah asalinta biyayya wa waye biyayya wa Allah ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuti amiri faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad asani duk wanda yayi biyayya ma shugaba ya mun biyayya ne duk wanda ya saba wa shugaba ya saba mun ne in kai biyayya wa shugaba kai biyayya kenan zuwa gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai biyayya wa Allah don haka anan ma da yace ku yi sujada ma Adamu ai asali biyayya ce wa wa Allah da shi yace ku yi ai ba Adamu ne yace ku mun sujada ba an fahimci wannan don aka daukakar tana komawa ga waye ga shi Allah ne da kansa to mala'iku da suka fahimci wannan duk sai suka yi sujada shine Allah ya ce fasajadu kuma wannan fa'un in fa'ut ta'kid ne Allah yana fada kawai sai suka yi saboda mala'iku dama ba sa sako don sai suna tunani a wani wani irin bambara kwai ne kai kuma ka ce mu yi sujada ma wani Allah yana fada tun da shi yace shikenan kawai sai su kama hanya su bi odar da aka sai suka yi sai ga iblis shi sai su jira. to wannan tarihi na annabi adam da shi da iblis da mala'iku abinda ya faru a lokacin farko din nan shi ma ba za mu maimaita ba mun yi cikakken wannan tarihin a suratul bakara in ba ku manta ba haka ne ba ka ba mu bukatar mu sake maimaitawa sanan da muka zo farkon suratun nisa mun yi asalin tarihin farkon bil adama da aka ce ya ayu hannas wannan jinsin na annas don ka bana bukatar mu rinka yin maimayin akan abu in ba haka ba karatun ba zai rika tafiya ba wanda yake bukata sai ya koma can ya ji tarihin bil adama yanzu zamu dora a gaba ubangiji ya ce kala ma mana aka sai Allah ya ce da iblis me yasa baka yi sujada ba bayan ni na saka kai anan Allah ya ce ma mana aka Allah tasjuda malaman tafsiri suka ce ma'anarsa ma manaka an tasjudani wannan laɗin sila ce za'ida kamar yadda Allah ce qala ma aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kaga can bai ce laɗin ba don haka wannan laɗin ma'anarta an ne. me yasa baka yi sujjara ba lokacin da na umarce ka sai ya ce aini na fi shi alheri ne saboda ni da wuta ka halice ni shi kuma da limbu ka halice shi wannan anan kamar Allah yana gaya mana asalin farkon halittar aljan wanda shine iblis uban aljanu gaba daya don Allah ce wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum wa khalaqal janna min marijin min nar shi asali aljani Allah ya halice shi ne daga harshen wuta min marijin min nar ba kawai ordinary wuta ba fa marij lahab din in wuta aka kunna ta in tana ci wannan harshen wutan sai Allah ya sa aka ɗebi wannan wuta mai ci balbal ɗin amma shi ma tsakiyarsa wajen asalin tsananin zafin shine minnari samum sai Allah ya ɗiba sai aka halicci shedan da shi shine uban dukkan wasu shedanu da aljannun yanzu da kasani an fahimta dan adam kuma a nan farkon halittarsa ita ce ita ce yunku na ƙasa asalin garin ƙasa ne khalaqahu min turab sun qala lahu kun fayakun sai aka jika turab din sai zama tin wannan kenan da aka jika shi sai aka bar shi an gane ko ya daskare yayi karfi har ya zama min hama'in masnu min hama'in masnu sannan daga baya sai da yayi karfi an gane ko har ya zama wato ya yi ƙarfin da kamar a ce kana ƙwanƙwasa kasko shi ne halakal insana min salsalin kalfahar kenan kafin daga baya sai aka yi ɗan adam da shi an gane ko da aka halicce shi sai zama farkon halittarsa wannan ne to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Aisha wanda Imam Muslim ya ruwaito ya gaya mana cewa khuliqatil mala'ikatu min nur mala'iku Allah ya halice su ne da sinadarin haske wa kuli min marijin Minna, aljani kuma an halice shi ne daga harshen wuta wa ka adamu mimma wusifa annabi adam kuma an riga an gaya muku kun san me aka halice shi da waɗannan su ne manyan halittun Allah aiko mala'iku sewa sai aljannu sewa sai mubil adama to ba daga iri ɗaya ne aka halice mu ba shi yasa surar gangar jikinmu ba iri ɗaya bane amma mun samu amsa daga wurin Allah cewa surar gangar jikin mu ta fita kowanne daga ciki kyau an fahimta don Allah ce lakar khalaqnal insana fi ahsani taqwim duk da cewa mala'iku an yi su da haske amma bai sa kyan tsayawa kuma sun fi mu ba kyan tsayuwa ka ga halittar Allah ta baka sha'awa ka ga ta daidaita an gane ko to wannan kuma sai dan adam ka ga halittar Allah ta baka mamaki ta maka kyau ta baka sha'awa ko kai dan adam wallahi in ka dubi wani kar ka dubi kanka in ka dubi wani zaka ce fa tabarakallahu asalul khaliqin kawai in ka dubi wani da ran cewa ta ba wani zaka ce lalle Allah ya iya halitta an fahimta ko to ubangiji madaukakin sarki mai iya halitta kenan to Allah madaukakin sarki yace ya halicci wato aljannu daga wannan ya halicci mala'ika ya halicci wato dan adam daga wannan to wai wannan shine dalilin iblis na cewa ba zai yi sujada ba shin wannan dalilin karfaffe ne Allah ya bashi fair hearing ya ce masa ka faɗi dalilin da ya sa saboda Allah baya kama mutum sai ya bashi dama ya bada amsa ba je mun faɗa cewa an je lahira ai Allah ya san ƴan wuta ya san ƴan aljanna kawai kwashe su mai kai ku inda za ku je sai Allah ya ce sai an je an yi hisabi saboda ka tabbatar da adalci sai a baka dama ka yi bayani to shi ma yanzu anan inda Allah yana zuwa sai ya tsine masa tunda ya riga ya yi laifin ai an ce ya sujada bai yi ba kawai sai Allah ya kama shi ai to sai Allah bai haka ba sai Allah ya tambaye shi ce me yasa ba za ka yi sujada ba wannan babban darasi ne jama'a da zamu dauka akan tsakaninka da ƴaƴanka da ma'aikatanka da leburorinka da waɗanda suke aiki a ka da dukkan wani wanda kake kake da wata sulɗa a kansa kar ka yi gaggawan yanke hukunci akan mutum sai ka bashi jin ta bakinsa ko da yayi laifi sannan ko da doka ce kuma aka sa ba daga mutum ya yi laifi a sai a tambaye shi ko yana da ta cewa in zai iya ya kare kansa an fahimta duniya kuma a yanzu ta gane wannan daga alkur'ani muka gano wannan duniya ta gane wannan shi yasa tun lokacin united nations declarations declaration on human rights aka sanya wato right to fair hearing aka sanya shi cewa duk wata ƙasa da take memba a ƙarƙashin united nations ta shigar da shi a cikin constitution ɗinta shi sa dukkan constitutions na ƙasashen da suke da membership a united nations suke sa wato right to fair hearing wanda a Nigeria yake cikin constitution ɗin Nigeria section 35 wanda wato wani ginshiki ne na yancin dan adam na cewa duk in dan adam yayi laifi ba za a dauka yayi laifin ba tukun ba za a tabbatar da laifin ba sai an bashi dama a ji ta bakin sa kun fahimci wannan to kai ma wannan ana gaya mana ne don kai ka dabbaka haka a cikin mutane ba daga mutum yayi abu sai ka yanke hukunci a kansa ka ce wani yayi laifi kaza a'a ka san me uzurin sa shine sai Allah ya ce masa ai Allah ya fi kowa sanin shedan was guilty mala'iku ma sun san he was guilty ba wani wanda za a ce don a warware masa ne amma sai a bashi wannan damar sai Allah ce ma mana aka an tasjuda in amartuka ma mana aka Allah tasjuda in amartuka me hana ka ba za ka yi ba to sai ba da amsar da ba za ta karbu ba amma ya ba da amsar in ka tambayi mutum ko da ƙarya zai yi ko da zai faɗi dalilin da ba ƙarfi ba shi dama ya faɗa sai ka kama shi akan dalilin bai kai abun da zai iya sa kai wannan laifin ba sai ka masa hukunci jama'a an fahimta sai Allah ya ce masa me yasa kai sai ya ce saboda kaga ya faɗi dalili ka halice ni daga wuta ka halice ni daga wa ka halice shi daga yunku ana khairun minhu don haka na fi shi kenan wanda ya fi kuwa shi ya kamata a masa sujada ba wanda aka fi ne zai yi sujada ba shine amsar to wannan wrong calculation wallahi wrong calculation kuma erroneous conclusion idan shedan ya ce saboda shi daga wuta aka yi shi tun farko daga yunku aka yi wannan tun farko shi sa wancan yafi ai ya gama faduwa tun daga farko waye ya yin na'am kenan yanzu Allah da ya fi waye ya fi sanin waye fi alheri ai inda shi yayi kansa sai ya ce ni na yi kaina daga wuta kai kuma sai ka yi shi daga taɓo ka na fi shi sai ce eh kana da magana amma ka ce ka yi ni ka yi shi don haka na fi shi ta yadda kai yi wannan conclusion ɗin abu na biyu da ya sa shaidan ya faɗi shi ne da wuta da yunku wane ne fi alheri don Allah da ƙasa da wuta kowanne yana da amfaninsa amma wanne ne fi amfani wuta tana da amfani tana da shi kaga kun yi shakka amma in nace kasa tana da amfani za ku yi shakka da nace wuta tana da amfani sai wani ya dan yi tunani kafin ya faɗa wani ma ya ce babu wani ya ce akwai wannan sabanin da kuka yi za ku iya in akan kasa ne in nace kasa tana da amfani za ku yi sabani wanda ya nuna cewa shedan ya faɗi tun a wurin Allah ya ce afara aitumun narar lati turun ku ban labari wutan da kuke hura wannan a antum an sha'tum shajarataha am nahnul munshiqun nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lilmukuyin tana da dan amfani Allah ce tana da amfani wa waɗanda suke kyastawa su ji ɗumi za ka gane daɗin wuta idan ana sanyi ana ɗari sannan kuma za ka gane amfanin wuta idan za ka dafa abinci jama'an fahimta eh wuta tana da amfani amma kamar yadda aka kirga amfanin wuta in ana jin sanyi ko in da dafa abinci ko me kai ta ko kome in ka zaka iya kirga su maiwa da yatsu ba za su kare ba zaka gama amma in nace amfanin kasa yatsun ka za su iya kirga amfanin to wane ne fi alkhairi idan ƙasa idan wuta tana da amfani da in an kawo abinci za a dafa da shi wa take bayar da abincin ƙasa ce an na sababnal ma a sabban sun mashakaknal arba shakkan batina fi a abba, kafin wuta ta zo ta samu sannan abinci guda nawa ne wanda ba sa bukatar wuta kafin a ci wanda daga ƙasa ta bayar sai a ci Saka wuta dan adam yana iya rayuwa babu ita kuma wallahi ba zai mutu ba amma ƙasa dan adam ba zai taba iya rayuwa ba in babu ita kai akan ta nema rayuwarsa take qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun sannan ko shi kansa iblis da aka ce ihbitu minha an kore shi da ya kasau ko ina zai zo wannan ya sa wannan conclusion ɗin da iblis yi shirmen conclusion ne me yasa nake faɗan wannan shi ne saboda waɗansu yan addini sabo fil da ya fito sunan addinin ash masu bautan shaidan. sun ce Allah bai adalci ba ma shaidan. Allah ya ce ma shaydan me yasa kai kaza ya bada amsa amma Allah ya ki karban amsan kuma amsan ta karɓu ne mu yanzu muke nuna cewa amsar ba ta karbu ba kuma zu mahaukata ne shaidan ɗin ma ya fi su hankali me yasa shaidan ya fi su hankali da Allah ya kure shi ya ce masa ka fita ka faɗi bai ce a a na ci ba ya yarda ya ce ka tsine mun to ni kuma sai na sa su sun bata mun shiga wuta tare kaga ya yarda da cewa bai yi daidai ba kenan amma su yanzu suke ce yayi daidai wa ya fi hauka tsakanin su da shi da haka sai Allah madaukakin sarki yake ce mana qala fahbitu minha don haka ka fita daga cikin kasa, ai ka fita daga cikin sama inji wasu malamai wasu ka ce a a ka fita daga cikin aljanna saboda an ba su dama da shi da annabi adam duka su zauna a cikin aljanna da yawa daga cikin malaman tafsiri inji ibnu kathir suna cewa minha abdamiru ya'udu ila aljanna fama yakunu laka an tatakabbara fiha bai dace ba kana cikin aljanna ta kuma kana girman kai a ba za ka samu wannan gara basar ba ka ci arziki na kuma in ce ka yi ka ƙi kuma har ka ce ga dalili ga dalili a in ba kuma ta ba jiya mun faɗa cewa duk wanda ya nemi ya ja da Allah kamar yana gani wato zai iya ne amma wanda ya sallama inda lokacin da aka ce wa shaidan me yasa da shaidan ya bada uzuri yace Allah na tuba na kuskure ne da ta yi ya fi masa dama dama akan ya ce bari ya kawo dalili yana daidai da mutumin da zai je gaban Allah Allah ya ce kai shirka ya ce a ah, ni wala ban yi ba shari'a ake mu a ah, ah, ni ban yi ba kai laifi kaza kai laifi kaza wallahi rabbina ma kunna mushrikin ni ban yi ba a ce ha ga na kitabuna yantiqu alaikum bilhak. Ga shi a littafin ka an rubuta ce a ni wallahi shari'a ke mun karya ne an rubuta abubuwa kawai ni ban sani ba shine Allah ce al-yawma mu ala afwahihim sai a toshe bakin wa tukallimuna aydihim sai hannun sai ce ni kan ni dai kan ni na san da ni ya kai kaza wa tashhadu arjuluhum kafar ta ma sai ce ta bada shaida bima kanu yaksubu saboda in ka bar dan adam da irin wannan to duk yanda dan adam kai da shi wallahi in ya samu dama sai yayi ta'annuti da nuna rashin kunya har a gaban Allah in mutum ya samu dama sai yayi kamar yadda shedan anan ya so yayi shi yasa Allah ce yawma yab'athuhumullahu jami'an na laku kama na laku, waɗannan munafukai da kafurai in Allah ya tayar da su ranar kiyama haka za su taran tsaran tsaya gaban Allah kamar yadda anan duniya suke dan tsaran tsana ko Allah ma sai suke za su masa saboda mutum ya samu dama fa wallahi ba karamin mara kunya bane sai ya je ce shi karya ake masa to sai dai Allah zai fito masa ta inda shi kuma baya tsammani an fahimta ko to Allah ya ce fama kunu laka an tatakabbara fiha bai dace ba yi girman kai a cikin aljanna fakhruj innaka minas sagirin ka fita kana daga cikin makaskanta a cikin wannan ayar Allah ya nuna mana cewa girman kai shi ya hana iblis yin wannan sujada girman kai yana da muni jama'a don Allah ya ce mana illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafirin illa iblisa stakbara wa kana min alkafirin iblis girman kai ne yasa bai wannan ba zaka jama'a mu guji girman kai mu madaukakin sarki ya nuna mana cewa duk wanda yake da girman kai to zai shiga wuta alaysa fi jahannama matwan lil mutakabbirin jahannama ita ce makomar dukkan masu girman kai kuma duk wanda yake girman kai ba zai taɓa iya fahimtar addini ba ba zai taɓa iya gane ayoyin Allah ba sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq duk wanda yake da girman kai ba zai taɓa iya gane ayoyin Allah ba kuma ko ka masa wa'azi ba zai ji ba kuma haka Allah zai sa kokolwarsa sai ta toshe basirarsa ta shuɗe ya zama ba zai iya gane komi ba karkai girman kai dan uwana menene girman kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ya ce duk mai girman kai ba zai shiga aljanna ba sai wani ya ce ya rasulallah ni mutum ne mai son gaye ni mutum ne mai son kwalisa mai son ado in sa kaya mai kyau in sa takalmi mai kyau in canza kaya in canza kaya gobe wannan ma girman kai ne manzon Allah ce inna Allah ta'ala jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son ganin ka kai ma kana da kyau wannan ba shine girman kai ba yace girman kai shine rena mutane da kin gaskiya a gaya maka gaskiya ka ki ka ki kasa kasa ka ce kai ba za ka karba ba ra'ayinka koyaushe shine daidai sannan haka kuma rena mutane ka rinka ganin mutane banza banza kowa bai haɗu ba sai kai wannan duk yana daga cikin girman kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yake da wannan ba zai shiga aljanna ba jama'a mu kiyaye wannan to kuma duk wanda yake da girman kai Allah yakan bashi kishiyar abin da yake so ne don mai girman kai na son daukaka ne an fahimta to ɗaukaka kuma Allah bai ba da masu girman kai tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada kuma lada da ɗaukaka Allah yana bada ita ne ga wanda ya kasa man tawada a Allah wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi haunan bayin Allah na gari waɗanda Allah ke tare da su ke taimakon su sune waɗanda suke tafiya cikin kaskantar da kai ba gani sun fi wani in mutum yana da irin wannan to don Allah ya aniya ya gyara tun da wuri tun lokaci bai kure masa ba annabi da yasa salama yayi difani shine a ga maka gaskiya ka ki karba kuma ka rena mutane wannan shine ma'anar girman kai kar ka zama mai ɗaya daga cikin waɗannan sannan in kana da girman kai baka samun abin da kake so mutum mai girman kai yana son ya zama yana da ɗaukaka to shi kuma Allah sai gaya wa annabi Adam wa mala'ika wa iblis anan sai ya ce masa innaka minas sagirin kai kaskantacce ne wannan abin da kake so din ba ka samu ba an fahimci wannan shi yasa a can gaba ya ce masa qala khuruj minha mad'uman mad'ura abinda kake so ba za ka samu ba kana sinanne kana la'antacce kana kaskantacce kana korarre daga rahama kana kuma abun aibantawa Allah ya samu dace to ubangiji madaukakin sarki ya ce wato ya kori iblis to amma me ya faru qala anzirni ila yawmi yub'athun qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka minal munzirin qala fabima أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين Allah ya bada lada ubangiji yace qala anzirni ila yawmi yub'athun sai iblis yace ya ubangiji ka tsumaye ni ka jira ni mana har zuwa ranar da za a tayar da su qala innaka minal munzarin sai Allah yace to kana daga cikin waɗanda za a tsumaye su qala fa bima aghwaytani iblis sai yace to sakamakon batar da ni da kayin nan la'akudan da lahum siratakal mustaqim dan zaune musu a hanyarka madaidaiciyar nan sun mala'ati yannahum min bayni aidihim sannan kuma zan zo musu ta gabansu wa min khalfihim da ta bayansu wa an aimanihim da ta damansu wa an shama'ilihim da ta hagunsu wala tajidu aktsarahum shakirin ba za ka samu da yawa daga cikinsu a matsayin masu godiya ba fa la khuruj minha Allah ya ce fita dai daga cikinta maz'uman kana matsayin abun zargi abun aibantawa madhuran korarre daga rahama laman tabi'aka minhum duk wanda ya bi ka daga cikin su la'amla anna jahannama minkum ajma'in ni kuwa zan cika nayi alkawari sai na cika jahannama daga gare ku daga cikin ku gaba dayan ku ubangiji anan ya ce mana iblis bayan ya ga an tsine masa an kore shi sai ya roki cewa Allah mana ya dan sumaye shi shi kar ya mutu da wuri a bashi dama yayi tsawon kwana shine anzirni yace ba wai ba yanzu ba ila yau mai ba'atun har zuwa tashin kiyama ni kar mutu sai Allah ya ce innaka minal munzirin an baka wannan ya nuna cewa Allah madaukakin sarki ana iya roƙonsa in iblis ya yi roƙo an bashi kai kuma fa kada ku gajiya wajen roƙon Allah wa atakum min kulli ma sa'altumu duk abin da kuke nema Allah ne yake da shi jama'a an fahimta yana roƙo sai Allah ya ce an bashi a mutum yana iya roƙo a bashi ya zama masa ni'ima wani yana iya roƙo a bashi ya zama masa ni'ima wannan na iblis ni'ima ne ko ni'ima ni'ima ce ai zai dana ƙara tarawa kansa laifi ne shi yasa Allah a can yace da kai da wanda suka bi ka duk za ku je wutan jahannama karshe dai zaka dai mutum kuma za ku je jahannama an fahimta sannan muna fahimta anan cewa Allah ya ce an bashi amma an bashi har zuwa tashin kiyaman ne a in Allah ya tashi amsawa zai amsa maka yanda shi yake so ne ba yanda kai kake so shi yasa anan Allah ya ce an amsa maka amma bai ga mana zuwa yaushe ba ya ce innaka minal munzari sai ya shiru a wata suran sai ya faɗi zuwa yaushe ne qala fa innaka minal munzari ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wata rana ta musamman wata rana ce ta musamman malamai da yawa suka ce ita ce ranar da za a yi busan kaho na farko Zaka za zaka zauna ne zuwa ran mutane su ma za su mutu kai ma yake tafi a ranar da zaka mutu kuma ran da zai mutu zai manta da duk wannan rayuwar da yayi an fahimta to sai Allah madaukakin sarki ya ce masa ai shi kuma sai yace to na rantse fa bima aghwayta ni wasu malamai suka ce wannan bi din ba'ul qasam ne rantsuwa yake yace na rantse da batar da ni da kai ni ma sai na rama wasu kuma suka ce bawun din ya ce fa sababi irwa'ika iyaya wa idlalika iyaya batar da ni da kai da harka wulakanta ni a gaban wannan a ra'aitaka hadha alladhi karramta alayya ka wulakanta ni a gaban wannan la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtani kanna zurriyatahu illa qalila sai na batar da mutanansa sai na batar da zuriyarsa fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in kenan na rantse da izzar ka da ka sai na batar da su gaba daya illa ibadaka minhumul mukhlasin sai kaɗan cikin bayinka mutane tatattun nan su kadai zan bari amma duk wanda na samu dama sai na gama da shi sai na samu abokan zama a wuta to yayi wannan rantsuwar ya ce kuma zai zauna a gaban hanyar madaidaiciyar na haka zai tsaya la aqudan da lakum a wurin zan tsaya fala udillannahum anha ani siratul mustaqim kenan zan batar da su daga wannan hanyar sun mala'ati nahum min bayni aidihim zan rika musu wa musu ta gaba da ta baya da ta gefe da ta gefe abdullahi dan abbas a wata riwaya Allah ya ƙara yarda gare shi yake cewa ta gabansu shine zan tsare musu tunani akan lahira ta bayansu shine zan ɗora musu yawan son duniya ta su na dama shine zan hana su yin addini ta su na hagu shine zan rika sa su yawan saku kuma duk shedan yana yi wasu suka ce a'a ta gaba shine harkar lahira ta dama shine harkar duniya waɗansu suka ce ta gaba shine harkar duniya ta baya shine harkar lahira ta gefe da gefe kaza ibnu jarir ya ce kawai duka amsar duk abin ayar ta amsa ka ɗauke shi da faɗinsa duk wata hanya ta alheri zan toshe duk wata hanya ta shari zan bude shine ma'anan gaba da baya gefe da dige gefe an gane ko wala tajidu aktsarahum shakirin ba za ka samu da yawa daga cikin su masu godiya ba sai Allah ya ce je ka dai ka fita ukhruj minha madmuman madmuman madmuman dinnan shine mazmuman ma'iban wato ka tafi a matsayin wato abun aibantawa kuma abun zargi kenan madhuran kuma wato matrudan muba'adan anir rahma wanda yake nesa da rahma laman tabi'aka minhum duk wanda ya bika daga cikin su la amla anna jahannama minkum ajma'in zan cika jahannama daga gare ku gaba ɗaya dama Allah ya alkawari qala fal haqqu wal haqqa aqul la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minkum ajma'in duk wanda ya ka daga cikin su da kai da su duka zan cika jahannama da ku jama'a mu yi kokari mu tseratar da kanmu daga shedan kada mu bari shedan ya maida mu mu zama naman wuta kamar yadda shi ya riga ya zama naman wuta tun tun abin da ya zama daidai cikin karatun mu na yau Allah ya ba mu lada kuma ya sa mu yi aiki da shi kuskuren cikin sa kuma Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh